Ah, yau muna kan umarni na goma sha shida ko na goma sha eh, na goma sha shida a cikin suratu ali imran fadin allah ta baraka wata ala da ya ce a wurin lahirinan shekarar waje ya ayyuhan lazi na amanu in tufi ulazi na kafaru ya rujjukun an يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina Amadu ya ku waɗanda kuka yi imani in tadi'ul ladina kafaru idan kuka yi maɗa'a ma waɗanda suka kafirta kuka bi su ya rudukun za su riddantar da ku akan addinin naku su juyar da ku a bisa ku na kafirci asali watan kalibu sai ku juya ku koma la'ira khatiri na kuna ku masu asara bal allah ya ba haka ba allah maulakum allah za ku bi ba wani kafiri ba domin shi ne ubangijin ku da ya halicce ku huwa khairun nasiri kuma Allah shine fiyayyen masu taimako cikin waɗannan aya ko wannan aya din Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da masu imani kuma ya nuna musu hatsarin biyayya da kafirai yau kuma al'ummar musulmai hususan ma mata su suka fi biyayya makafirai a zahiri domin duk tsare-tsaren da kake gani ake gudanar su na auratayya da ake tsebowa wadda yanzu kan ma har rigunan kiristanci da sauransu duka ana wa 'yan mata musulman sa'annan duk abin da za a yi kwakwafansu ake yi allah ya fi rindantar da ku abin da zai baka takaici ne. kaga 'yar musulma an haife ta a cikin musuluncin nan haka aka haife ta a cikin musulunci amma wallahi ba ta sha'awar addinin ba ta sha'awar ɗabi'ar addinin gaba ɗaya kawai da baki ne sunan musulma amma halayyar da suke gudana za su gane cewa ba ta ma kaunar musuluncin kai akwai waɗanda ma ba sa son a jingina su da addini idan shiga ne irin ta arna rataye in aurenta ne ya zo duk program na bikin ba na musulunci ba yanzu haka ake yi ka tun daga daewan da ake yi za ka ga cewa duk abubuwan da ake yi ba wata yarinya ba wani uba ba wata kuma ya ko shi saurayi da yake tunanin bari ya ɗabbaka rayuwar gidan annabi baya wannan sai dai mutane su fito su ce suna son annabi kawai da baki don karya amma duk abin da ya zo na biki ko na aure ko na wani abu to ba na annabin su ke yi ba wannan har yaushe ina za ku ci nasara haka za a kare cikin kaskanci kuma haka za a mutu a kaskance shi kafirin da kake ta kokarin ka yi irin nasa ba ka burge shi ba ka burge shi ko na misali da zarar wallahi ba ka burge shi saboda kawai har yanzu cewa da kake sunan ka musulmi haushinka yake ji har yanzu har yanzu bai yarda cewa kai mutum ba na nan ɗin ma da kuke tare da su waɗanda suke kewaye da ku a nan ɗin ma ballantana kuma ka yi ma tunanin wai eh, kafirin da yake isra'il ko yake ina ne zai zo ya maka zai zo ya maka wani abu wanda kake tsammanin wai zai soka ba wannan yanzu ba gashi wasu sun zaɓi da ramadan suna take wuta a kan kasashen da yake ba abin ba da ramadan ai su ba su da wani abu illa ya ku. rizantar da ku shi yasa Allah ya ce in tudiyu alladhina kafaru in dai za ku yi waɗanda suka kafirta biyayya ya ruddu ku za su rizantar da ku ala amfalikum su mayar da ku a bisa kafircin ku na asali da can fatan kalibu kasirin za ku koma lahira a wajen Allah kaskantattu ne masu asara ta baku yanzu abin da yake faruwa ke yanzu ka kandiyar da ake bukukuwan aure da wanda yake da wadata da wanda ma ba shi da wadata talaka fito ma talaka cikin talaka matsiyanci wanda ba shi da komai amma wani yana son sai ya yi biki irin na wancan dauko hayar liguna wasu irin liguna irin wanda ake sakawa a coci a rawa irin su wai duyar da shi ne sha'awa ina gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya ta annabi a wurin duk waɗannan al'adu ne wanda da sun zo sun yanki mutane ko mutanen musu karɓa sun yanda yau in ka ce ma kada a yi to kai ne ba gida ne ta ku gane kuskuren ku wallahi sai an shiga lahira ana kwakwasa wannan kasar aka saka ki a ciki aka saka ta a ciki aka lauta maka ganye aka rufe aka barka a bayan gari nan za ka gane kuskuren ka kuma a wannan lokacin yara ba zai yi amfani ba kuma a wannan lokacin dama ba za ta yi amfani ba kaga mutane allah ya ba su tsari ya girmama su ya mutunta su ya ba su littafin da ba irinsa ya turo musu manzon da ba irinsa ba ya zaɓa musu addinin da ba irinsa amma ba su yadda sun karɓa ba kawai suna ne da baki shi kenan malin ce hulkur ɗayi halbari bulkari kai ne karatu mai girma mai daraja ka kai mai saurare mai girma mai daraja ka hambata ko ka tuna ma kanka anna hadha da cewa wannan kira din da aka ce ya ayyuhal na amanu ya ku su imani ka sani ba kiran ba na wani mutum ba ne annida'un ilahi kira ne na wanda ya halice ko shi mai karanta ko yana karanta ba maganar ka ba kira ne na wanda ya halice ka yanzu ka yi tsaya ka yi tsam da tunanin ka cewa yanzu mahalicin ka ne yake kiran ka ya za a yi mahalicin ka yake kiran ka Allah mahalicci wanda ya cancanci abota masa shi yake kira ilmo ilmomini yana kira ne zuwa da bayansa mominai abinda yake so su dauka ya turizu ta haziran nan wannan kiran yana dauke da tsoratar da musulmai yana tsoratar da masu imani ko za su yarda su ji tsoron wa'in zaran kuma allah din yana musu gargadi min al fi fitnatin kuma. kada su afka cikin fitinar kafirci ba da iman bayan sun ce suna da imani kuma yana tsoratar da su kada su afka cikin fitinar bata ba ya hidayati bayan kuwa Allah ya shirya da su bal wal maut ba'da al mutuwa bayan rayuwa wato ne ka canza a wannan rayuwar kana mummini ka kafirce ka koma gidan kafirci to yanzu kafirce daga rayuwa ka da cikin mutuwa saboda Allah ya kira kafirai da cewa sawa'un mahaya ko su, ko su mutu ko su rayu duk ɗaya ne shi Allah bai damu da rayuwarsu ba kuma kafiri shi Allah yake kiransa matacce yana kuma tafiya a bayan kasa saboda bai da wani amfani dalun bi kufrihi majidun ya bace da kafircin sa sai ya zamanto matacce bai da amfani wal iyad billah Allah ya tsare mu min al kufri ba da iman daga dan adam ya kafirce bayan kuda yana da imani wal maut ba'da al hayat kuma a ce mutum ya mutu bayan yana raye innahu lamma tammat tilkal hazima lilmu'minin lokacin da rushewa ta muminai ta cika a yakin da aka yi na uhud sun samu jarrabawa wanda kowa ya san tarihin yakin yadda ya faru annabi ya ajiye muminai a kan dutsen jabal rumat ya su tsaya a wannan wurin an ci nasara ko ba a ci nasara ba su dai su tsaya a wannan gudu suka ga ana samun ganima an fara cin nasara suka saba umarnin annabi suka bar gurin saboda zuwa su samu ganima Allah kuma sai sallaro kafirai a kansu sai da suka kashe sahabbai sahabbai saba'in da wani a wannan gurin to bayan sun samu wannan rushewar an kashe muku sahabbai sabakin da wani abu wannan al'umma ta rushe ta ne kuma to shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar yanzu ku fa sani in dai za ku biyo waɗannan kafirai to sai sun riddantar da ku sun kafirtar da ku kuma sai kun koma lahira kuna tabaku kuna masu asara to yanzu ka duba su nan kun sau ɗaya a fagen dada suka saba ba Allah suka saba wa wajen Allah yanzu mu idan ka ɗauki rayuwa a wuni sau nawa kika saba wa wajen Allah sau nawa sau nawa kake sabon Allah Allah ya ba da umarni ka saba ba sau nawa a wuni to idan ka ɗauko waɗancan da su a rana ɗaya suka yi kuma sanadiyar ta ta zamanto cewa an kashe mutum saba'in saboda sabawan da suka yi na lokaci daya yanzu mu da muke sabon allah kullum ai ma kamar kenan allah yana tausayin mutane da za ka ji an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza kamar tausayawa ma allah yake to don me mutane ba za su samu kansu cikin talauci da kuncin rayuwa da kuma kana ji kana kallo a abokin gaban ka yana taka ka kuma baya da gari wannan shine abin da yake samun wannan al'umma ba ta da tsari kowa da kake gani idan ya samu dama mutane sun ɗauki kuɗi shi mai mutunci shi mai tsira wai in ba ka da kuɗi kai ba komai ba ko ka gaya wa mutum gaskiya ba zai yadda ba saboda aka ɗauki kuɗi wai su ne a ma abuwa da kuma allah cewa dukiyar ta kuma fitina ce abinda kuke ta da ɗin da shi wanda kake ganin in ka samu ka tsira to a lokacin ka jefa kanka cikin fitina babu wani abin da zai maka daɗi a rayuwa kamar bin allah babu bin allah ya fi komai jin daɗi ya fi komai ba ka nutsuwa ya fi komai ba ka kwanciyar hankali amma sabon Allah duk inda kaga kana samun ɗaukaka a kan sabon Allah to wallahi sidraji Allah kama ka zai to bayan wannan kazibar da aka samu a yakin uhudu ne sai ta samu ne bi sababi ma'asiyati ba'dhum li rasulillah abinda yasa aka samu musu wannan bayan sun saba ko sashin su daga cikin su wasu sun saba wa manzo Allah sallallahu alaihi ke nan, wannan shi ne, kada saboda wasu daga cikin su sun saba wa umurnin manzo Allah yanzu cikin wannan al'umma da yawa suna saba wa Allah suna saba umurnin manzo Allah wasu fa liwani suke wasu matan kuma baligo suke cuta iri-iri ayyukan zunubi iri-iri ga bokanci ga kafirci ga kashe rayuka ga shan kwaya ga duwadi ga zina ga madigo ga sata ga cin amana ga ƙarya duk waɗannan duk waɗannan su su a cikin al'umma wannan al'ummar da ta gino akan wannan ita take tsammanin za ta sa A dai ta tsaya ta jira sai ta karɓar kaskanci daga waɗanda suke ba su ba hakan allah ya ce zai wani shi ne kaskancin da yake sa. yanzu kuna kallon yadda abubuwa suke tafiya ana jin labari daga nesa yanzu ya fi so kusa wanda duk allah ya ƙari kwanan zai zo wallahi billahi kuma saura a fara bin gida-gida ana cewa ka fito yawan eh an zunubi kam da kuke kallon ka babu abin da ba zai sa sai ka zama ba ka da kurjini ba ka da jarunta ba abin da allah zai dauka ya cika a zuciyar ka zai koro yaro kankani sai ya saka ka a gaba saboda kaskanci ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الله يجينا بعد مثال دولة القرية وأنت تضرب من تتا يأتي عارفها رغد أبين شنتين الزوا متى أرض شنتين الزوا متى تقول من كل مكان الله تقول كل أرض الزوا متى يجينا المكان kafa Allah ya karbe ta kafirci ta iya da annabi da lato ta gudu ce saboda tana ganin ga ni'ima ga komai fa a za azaqa Allahu libasal ju'i Allah ya ɗauki musifar yunwa sai ya jarabci da rinci annabi ya yi addu'a ya ce ka jarabce su kamar yadda ka jarabci mutanen yusuf shekara bakwai ba abinci ba ruwa sama garin da Allah ya ya fi so ta ne ya ba wani gari da Allah yake so a bayan ƙasa kamar maka amma da ta kasar cin manzan Allah sai da Allah ya ce na tantana masa bala'in yunwa ku kasar kuma ko cikin alkur'ani ba su fito ba kuma sabon ku ya yi yawa kasar ku gaba ɗaya ba su fito a cikin alkur'ani ba amma garin maka gashi ba Allah ya ambaci makka ba ya ambaci madina to wani gari surorin alkur'anin ma gaba daya daga makiya sai madaniya amma wallahi da suka yi ga abin da Allah ya yi ba za ka Allah su libatar Jo na ɗauki musifar yunwa na ta wal kawfi na ta musu tsoro tsoro kawai mutum yana tafiya a firgice abu sufiyan sai da zo yana gaya wa a shi da zancen baka sai da zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya lalla, ka roƙi Allah ya so ka kamar wannan bala'i da muke ciki a yanzu yunwa ta kai matsayin dan adam yana cin gashi gashi na musharawo Allah ba abinda bai iya ba kuna ganin kamar kuɗi shi da wai komai kuke da shi babu wallahi idan Allah ya tashi kuɗin ma kaɗan da su zai ana muku magana da sai kowa ya zama ta waye wani ƙerere yana da kan kuɗi a cikin su saboda haka wani kuma wata kadar NCE ne take yaudara wai ya gama NCE ya sa hannu a jihu ya bare ba zai bi Allah ba sai dai ya je ya kan ya ibrahim ko ya je kan yi wane ne sannan ku zo kuna kuka ku rinka cewa wai wai kuna da talauci kuna kun ce rayuwa ai su kuna wallahi tallahi su kuna ba ba ai mai komai ba ai a cikin musulmin ubangiji kar ku dauka ma yayi wani abu ba ai komai ba Allah yana da bala'in da duk ba ka tsammani wannan yaran ƙanana za su zo su rinka wulakanta ku ko bayan da za ku saboda ku manya ne kuka wulakanta babba shine Allah kun ki ku bi shi saboda haka duk girman ka zai a wani wanda zai zo ya wulakanta ka kuma a saka maka tsoro in ba haka ba waɗanda suke tsare hanya su yi abin da suke mota guda za ta kawo mutum su kai abin nan talatin amma ka samu mutum biyu ne suke sarrafa ta duk an ce kobe na kai kobe ba ka da wani kwarjini wa za ta allahu libasan ju wal khawf kuma ka zai sana'u ya ce saboda abin da kuka yi yanzu ga addini ga gidan manzan Allah ga matan manzan Allah ga sahabban manzan Allah duk waɗannan mayar da su kamar kauyawa muke ba za mu kwafa daga gurin su ba rayuwar su ma ba mu bukatar su mu ƴaƴan zamani ne saboda haka aurenki da aurenka da aurenki da aurenta duka yahudanci ne shiga gidajen mutane ba su da aiki sai kallon fina-finai a wannan watan a wannan watan ne za ka ga musulma ko musulmi ya fito da azuminsa yana karya yana cewa ba shi da abubuwa da wajen kuma yana wai watan ma da Allah ya ce ku karanta alkur'ani ku yi ibada wai shi ma yanzu ramadan din ya dawo watan roƙo a babu albarkacin ramadan kai ina albarkar da kake da ita da aka ce kalima a gurin kuma wasu wallahi suna mata suna fita daga gidajensu suna zuwa yawo a kasuwa masu hijabi suna tatar kaya wajen kasu kara na sallah da azumi a kasuwa kina baza hijabi kina ɗaukar kayan wani kina makalewa a amana saboda kada a gane waɗan kasuwan kada ya gane ki za ta takalman yara saboda ƴaƴan ki suka takalmi wata irin al'umma ce wannan duk girman watannan shahararru mubarak hmm. wata mai albarka ka zo kana wannan ƙaryar saboda kawai waye fi maka idan ka je sallar idi da tsumman riga ba za a kafa ba ba wanda ya fiya maka dama ce in ka samu halal ka saka samu a kan wannan mutum ya yi wa sata ya je layi yan lebo yana sakawa a jaka wasu saboda ya zo ya buɗe baki bakin wa za ka buɗe da haram da satar da kai ƙarya mana gashi nan duka al'umma ta kai inda suka yi wai da sunan wata mai albarka da Allah ya ce watan na ba ku alƙur'ani na ba ku manzon Allah a cikin sana daraja ku duk wannan darajar ba su ishe ka ba wani sai kin je kin yi sata sai ka je ka yi sata wani kuma yana duk falalar wannan watan shi yanzu ya ɓoye taliya ya ɓoye shinkafa ya ɓoye fulawa ya ɓoye suga wai al'ummar da Allah ya fiya saukar mata da rahamar alkur'ani ita yake son ta sha wahala shi ya tara kuɗi ya zaune saboda an ɗauki kuɗi shi ne tsira kuma a nan ne nutsuwa take ƙarya kake wallahi kuɗi ba za su baka nutsuwa ba ba abin da zai kwantar maka da hankali sai dai Allah ka tara kuɗin ba za ka iya ci ba wasu suna nan masu haƙorin maka ta tara su a cikin gida ko su uku ko su hudu su za su yi ajalin ka wallahi su za su yi ajalin ka su je su sai magani na jarabar mata su saka ma kansu ka zo kai ta buga zuciyarka har sai ka buga tara maka hawan jini mu ga tsiyar kudin ba shi ba ne sannan kuma ke da kika yi haka shi kuma Allah ya hana ki kwanciyar hankali bayan mutuwar mai gidan ya hana ki kwanciyar hankali ya saka waɗannan ya'yan sai sun yi magani nan mai wata mata malam har har fara ne na yi shari'a na yi shari'a wai bari yanzu kawai wai za ta ke ne ta haifuwa. saboda sai ta tara masa ƴaƴan da suka fi ƙarfin ya kasa biyan kuɗin makaranta ka dubi mugunta ma a cikin aure ake wannan mugunta saboda sun samu sabani da mai gida wallahi za ta yi ta haifuwa za ta yi ta haifuwa har sai ta tara masa ƴaƴan da sai ya kasa biyan kuɗin makaranta shi kan ubangiji ai duk mun gani wallahi tallahi da Allah ya tashi sai ya saka mata ciwo a gabanta wallahi ma duk likitoci suka gaza balle ma a sabu da ita ta haihu ai ki ji tsoron Allah kin ki kawai ki kai wallahi inna rabbaka la bil wa akidu kaida kai ma shirki Allah ce ni fadna da nawa da ya fi karfin nasa hmm. kai mako wannan gulma makiri hmm. Allah ya fi ka tanadi kawai abin da zaki ki sallama ma Allah abin da zaki ka sallama ma Allah amma ƙarya yanzu wannan watan shi ma haka aka zo aka mai da shi ya zama watan watan roƙo tun ya ta yawo yana da abin da zai ci yana ta yawo mata har da ɗiban 'ya'ya yara ƙanana an ɗauke su haya a je a yi sallama a biya fito ya ce kazan su uban su ya mutu har da kuka fa na ƙarya uban su ya mutu saboda haka kuma ƙarya take hayan su ta dauko duk abu ma'anar duk mun gani duk idan aka ba su wani abu in sun sha kwana sai ta ɗauki wani abu ta ba su na tun da na ga yarinya budurwa ta ɗauki bokitin mata tana yawo da yara a bayanta na fakin da mota na ce mata mata tana na ɗauki kuɗi ba kawai na bata ban san abin da na bata ba sai na ce zan ƙara mata ta ba musu cikin ya mata malam na ce amma nawa na baki ta kirga sai na ce ai kuɗin ya ƙarfin kuɗin mata ta ce eh, ai rikin tubari sauran canjin ba su na tsaya a ce sai an bayar sai kuma an zauna an ci sai wani mutum ya zo ya fi malam ya dai na ci a a maza suke abin da sadaka ce a zuwa ya ce kasan su kuwa na ci a masar su ya ce to bari in gaya masu yadda suke ya ce yanzu ba ka ba su kuɗin ba ya ce to tana shan kwana a nan duk za su kara maka mata su sake zubawa a bokiti sannan ita kuma ka ba su wani abu cikin kudin da ka bayar matar ta kuma ta dawo wai da wannan suke yi yanzu ka duba mana ka duba ka da wani wani irin abu ne wani irin abu ne haka cuta wai da sunan ana neman abinci da sunan ana son sai an yi kudi inda sun zuciya za ku tafi Allah ta bara ko ta ara ba zai gyara muku ba haka za a yi kai Ba ya ci wa ma min haƙƙihim an yi ba ya daga cikin haƙƙin mutane su saba ma Allah ba haƙƙinka ba ne ka saba ma Allah za ga mutum idan an yi magana a kan bin Allah ya ce an shiga rayuwarsa ba haƙƙinka ba ne ka saba ma Allah ai shi ma Allah yana da haƙƙi ya za ka saba masa ka rika cewa haƙƙinka ne kana da rayu baya daga cikin haƙƙinka ka saba ma Allah wa ma asuhu kufran saba ma Allah to kasance mu shi Allah ne tabaraka wa ta'ala wala istikfafan bi ta'ati kuma ka daina wasa da yi ma Allah da duk abin da ya shafi ubangiji haƙƙin sa ne ka daina wasa da bautar Allah misali ko lissafin da muka bayar shekarun jiya can a karatunmu na FMC misalin da muka bayar cewa mutum yana da awa ashirin da hudu a wuni da kwana sannoni guda biyar da kake yi minti nawa suke daukar ka ba su minti goma goma na biyar su sannoni ba ka kira minti goma ka ba su minti goma a cikin goma sau biyar shine hamsin ko awa ɗaya baka ba mu ubangiji ba a sallolin ka guda biyar gaba ya baka awa ashirin da hudu a cikin awa ashirin da hudu an ɗaya da minti hamsin kana da awa ashirin da uku da minti goma wannan ba duk watakila su kulle kake a rayuwa domin wani baya ma gane wai tukuna zai bauta ma Allah sai ya zo yin sallah wai sallah kawai ita ce jin Allah saboda haka sauran awa ashirin da uku da minti goma a bar shi ya yi duk abin da ya gada ba to ita sallar kanta da yake yi ta a minti goma ya ma kanta yanzu nan da za ka rufe kofa ka ce kowa sai ya gaya maka farillan sallah matsala ce kowa sai ya gaya maka amma an iya waya an iya games an iya tiktok an iya facebook an kowa bai iya ba sai ya ji ya koya ka wulaƙantar da ibadar allah tun da ita ba za ta je ka koya ba amma wannan yanzu idan ka sai waya kana so kai operating din ta dole sai ka je ka samu wanda ya sai sai da maka kayar da wannan kan za ka iya zuwa ka ɗauki ilimi amma wajen bautar allah ba za ka ɗauki ilimi ba wanda ma waɗannan matsalar ta fi shafa irin mata dama tun da ta tashi tana yar shekara bakwai ta iya tallan goro ta iya tallan indomin, ta iya tallan awara za a wara ciwon haka za a kai duk shekaru haka ake ana tallan awara da yamma akwai doya da safe akwai indomin da taliya da rana can wajen magariba akwai goro haka aka kare ita kadai take da wannan haka aka kare kuma har yanzu ba su yi kudin ba ko ba su samu kwanciyar hankalin ba ko ba su karanta alkur'ani ba su nemi ilimin ba kuma haka aka yi ta yi ake ta wannan rayuwar sannan ba a iya sallah abinda allah ya turo ki duniya don shi bai iya ji ba kuma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun dan wannan na kawo ka duniya shi ma ba iya shi sallar da ita ce a zaman ibada wanda manzo Allah ya ce in ka ga mutum sallar ta tsobarta to duk sauran abun da ka sani na aikin Allah sun fi sallar tozartuwa ko sallar ma bai iya to da ka duk sauran ibada sun fi tozarta a wajen haka ba ake rayuwa haka ake tana tana tana tana wannan tallan wannan tana yin wannan wannan tana yin wannan a cikin wannan tallan ne kuma wai tana neman saurayi a samu wani dan takara shi ma wani takara takara wani ganjiga ga a same shi to shi nan sai a haɗu wato tafiya ta tadda mutum sai dama akan akan titin akan titin bata suka ba garin da ya haɗa su na matsayi suka in ba su ba irin karatun mu ne na biya in ba ka ba sai za a mutum ya zo yana neman yarinya har a yadda da shi a bashi ya ce kafin a ɗaura auren sai ya sadu da ita ya san da zai aura ba haka ba na kai ba yara sun tsaki ai haka abin da ke tafiya dan bala'i ku je ku yi wannan munafurcin da kai da ita uwarki ba ta sani ba uwarka kai ma ba ta sani ba babanka bai sani ba ubanta bai sani ba sai zai ta gayyar zuwa mutane a zo a haɗu masallaci a sai an ɗaura aure kuma babu aure saboda babu istibrai kuma ku ci gaba da zama shekara goma kuna ta zina kuma kuna ta aifawa mutane fitina wannan ba duk ana cikin ba duk ana cikin wannan fitina kuma duk ƴaƴan mun nan sun suke jawa wannan fitina kamar su magana kowa yana ne don me shi yasa in an zo bikin za ka kawai ka ga ba aure ne ba auren kiristanci ba sosai ba na musulunci ba amerika amerika nigeria nigeria kamaru kamaru tari tari haka dai a yamutse shi sa muke cikin musiba shi sa dole a kafi kasai ina kula ta zaguna na bin zulle wasu gare a ta ta wuce kafin wallahi wannan al'umma za ta bushe ba tana karban ƙasƙanci daga wajen waɗanda ba su ba ta karɓi ƙasƙanci da wulakanci har sai in ta dawo ta bi littafin allah a gidan musulmi baya son a karanta masa littafin Allah musulmi baya son ka gaya masa addini musulmi baya son ka yi masa wa'azi musulmi baya son a gaya masa ya kuskure musulmi baya son ka gaya masa ya gyara sai dai ya girman kai da haka za a ci gaba wa ma min haƙƙihim an yasu hmm. ba su da haƙƙi wallahi su saba ma Allah duk mumini bai da haƙƙi da zai iya saba ma Allah ba haƙƙinsa ba ne ya saba ma Allah kuma ya zo wannan istighfar bil ibada ibadar ma baya rike ta da daraja wannan shine babbar musiba ka saba ma Allah ibadar ka ba ka rike ta ba baka san me kake ba cikin ibada yanzu ko a masallaci ma da mutum kawai sai kunna wayarsa ana karatu tana ta ƙara kuma wallahi ba zai kashe ba ba zai kashe ba idan liman ya sallama ya ce mutane su daina kunna waya sai ce maka to ba zai maka sake zuwa masallaci ba wai ai sa'a ba kai ya zika sallar eh an matsa ba wannan fa shine musulmin da yake neman wai Allah ya masa gamara kuma yake neman wai ya samu sassauci a cikin rayuwa kada ya karbi kaskanci ka ga ta yadda ba zai kaskanta ba tun da ya wulakanta Allah ya wulakanta ibadar Allah a cikin masallaci a yana taɓa ba ku misali wani manajan banki manajan ya zo ana sallah ogarinsa da take sama da shi mace ce ba musulma ba tana kiran waya ta ji wayan yana karin ringi ko ba a ɗauka ba ana gama sallah ya kira ya ce mata ayyana yana masallaci ne na sallah sai ta bar ma abin da ya sa take kira na da tukuna ta bar ma maganar abin da ya sa ta kira shi ta ce a masallacin ka bar waya ba kuma su ba ce yanzu a masallacin ka kunna waya a masallaci ka kunna waya ta ce na ɗauka cewa in ka shiga masallaci kan wajen ubangijin ka kaje to ka duba ka gani ma ta ce masa ai ba ta isa ta shiga coci wayan ta kulle ba saboda kalmomin da fasto yake faɗa ba ta son ta yi a karar yanzu a nan a masallaci kana tafsiri kana wa ta ga wani musulmi ko ya fita wai zai je ga ya? saboda kai karkar da gaba ya girmama dole ku karbi kaskanci dole wallahi dole ne ma kawai wannan al'umma in ka kalle da dole su karbi karfi saboda ta ƙi ta gyara ga zalunci ga cin amana ka auri mace kana cin amana ta tana cin amana dukkan ku ba kwashi kowa zuciyarsa ba in ka fita ta dauki maganar ka kai ta gaya ma 'ya'yanka wani baban naku kaza da kaza ai kaza da kaza ai ba ku san kaza da kaza baban naku kaza ki ta tona masa asiri a gaban ƴaƴan wannan shi ne harin wanda ya aure shi ma ya gina gida ya saka ki a ciki ba ki rufa masa asiri ba ina ga wanda haka kawai a ciki rufa abu wanda ya auro shi ma tukunna ba shi ya iya rufa masa asiri ƴaƴan da kuka haifa wanda son junan ku ne ya haɗa ku har kuka samu yaya su karan kansu kina tsora su akan su zagi baban su su ba baban me kike kina ma kai wani rafi kika tona kuma waye zai bada ke ki bada so haka fa rayuwar fa take tafiya wallahi Allah ya ce in dai za ku bi son dukiyar ku da waɗannan kafirin ku za ku to sai sun riddantar da ku daga addini gaba ɗaya sai shuhur na addini din ya fita daga kan sai kun dawo kawai suna ne fatan kalibu hankali za ku koma kuma babu to abin da yake faruwa ke wannan abin ba Allah da ya kawo musu ba sun suka ɗauka mu kansu lakin zayyana da kuma shefa shedan ne ya kawata muku duk abin da kuke na sha'awa din duk shedan ne ya kawata muku kaga yanzu baka duba ba wai kawai ba kawai kawai kaiwa kayan aure kawai kaiwa kayan aure ya sa uban yarinya ya ciyo bashi wasu waɗanda za a kawo kuma sai an yanka musu zabuwa kawai aiki mai suka yi a kan mai kuma za a yi wannan aiki kuma wallahi bashi ni na san wanda aka ɗaura auren yarsa bai biya bashin kuɗin zaguwar da aka ci ba na masu kai ba kayan aure na san shi wallahi wai saka ku wannan aiki ta yi Allah zai muku albarka ko ƙarya muka muku ne haka kawai a kan wannan a kan wannan shi kenan, yanzu sun kawo kayan ba a samu zaguwar ba ba a musu ba to kuma shi kenan tun daga wannan gaba za su fara sukan aura anya kuwa ita nan za a yi abin kirki da su kawo irin wannan kaya ne haka ne wannan wannan sai cin din ba za a ba anya wannan abu ka duba wallahi bokan su ba mu kunya ni ga ma ba zan kake dawowa ba eh wai ba za ka sake dawowa ka dubi wannan al'amari ma fitina ba fitina shi kuma mai matsayinsa shaidan zayyana na hmm. shaidan ne ya kawata musu wa na lam hmm. ya kyautata abin ya gyara musu fi nufosi ya saka a cikin zuciyarsu ya zama kamar tilawar qur'ani in ba a yi ba sai sun ci kabli da ba a hmm. idan aka fara tsara magana yadda za a da za a yi kaza da za a yi kaza kuma ba ta kuskure haka ba a tafi a kai amma in a sallah ne suka samu mistake ba mai iya yin kabli ba mai iya yin ba ba su sani ba ai ko daga wannan kai ka san cewa ba za ka ci nasara ba a gurin Allah domin ibada da baka kamar da ita kawai ba kuma shaidan din da ya kawata maka shi ka ɗauki nasa ka dora kaiwa kaya kawai kan wannan shi kenan sai an je an ci bashi ita kuma uwar ya ta saka uban yar a gaba faka sai ka nemo mu ba za mu karbi wannan kunyar ba za su je za su zo a yi nariya ba karfe gudu na yamma za su don haka biyar da za a yi to ya rasa yadda zai dole sai fita neman bashi yana son wai sai an zauna da ke yadda kika kallafa masa Allah ya annabi ya ce haka za a kallafa muke shiga jahannama ba ya so yadda shi ma baya duk matar da ta kallafa wa mijinta abin da ya fi karfin ta sani to Allah ya ce sai na kallafa mata azabar da ba za ta biya ba akan ne kuma ka yanzu muna faɗa wannan magana ko ana ta girgiza ko ba kai wallahi ba za su gyara ba mai gyara wa ina gaya maka ba za su gyara ba aiki kasashe dukiyar ta ta kinkashe mana akan wannan abu haka za su je su kai iya mutuwa tunda in ba a irin wannan al'ummar ba ya za a samu tsohuwa ta shekara saba'in ba ta iya tafiya kuma ta gaza an kai ta gidan biki in ban da jaraba ma ki rike istighfari mana ki kai ki rike istighfari mana kin zo fa sabbi bi hamdi rabbika wasta dubu wani kuma dalilin sa ce a ai sau sai ake yi sau ɗaya ne wa ya gaya maka ana shiga wuta sau biyu in ka shiga ai sau ɗaya ka shiga kenan ko akwai wata shiga kuma ban da wani shi ke sau ɗaya ne sau ɗaya ne kawai shi nan kan shiga sai ne kuma sai a sake fitar da ke a sau biyu sai ka yi goma da yana kafa hujja wasu cewa sau ɗaya ne sai kin yi zunubi wataƙila Allah da wannan zunubin zai kama ya ce shaidar ne ya kawata musu a cikin rayukansu ترك المراكز الدفاعية التي أنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم yana kawo fiskar waɗancan sahabban ce suka bar gurin da Allah gurin da annabi ya ajiye su yace ku tsaya a nan kar ku je ko ina ya tsoratar da su daga barin wannan gurin kada ku bar wannan gurin mahama na ta zuru duk yadda ya bai iya kasance na ajiye ku a nan kar ku bar gurin wal awa biyar da ali ya kasance kar ku bar gurin illa annahum lamma shahadu al-adu lokacin da suka ga makiya kawai sun fara cin nasara da wasu abubuwa kawai sai suka bar wannan gulbi Allah ta baraka wa ta'ala ya kawo musu jarrabawa ya ba da cin nasara a kan su ya ba mu karɓar nasara irin wannan matsalar ita dan adam ya kamata ya rika kallo ka rika ɗauko a rayuwar mutanen kudu su ba ga annabin a cikinsu ga ayatun lahi tukula alaihi ga ayoyin allah ana karantawa ga manzan allah a cikin sau daya suka saba wa manzan allah allah ya nuna ya rusa su irin wannan rayuwar ko irin wannan kisoshin su ya kamata ka ɗauko ka saka a saman a cikin zuciyarka so idan sahabbai da suke tare da annabi sun yi sabo sau da ya kama su ya rusa to ni kuma da ban ga annabin ba baya tare da ni a yanzu inda nake rayuwa ai ni da fitan cantar in kiyaye aikin manzo Allah in bi to amma ina watakila ma in ana karantawa abinda kawai kake tunani shine wato labarin wasu mutane kai ba ma da shafe kamar shi yasa Allah ya tafi na wala tarmuna ala ahad war rasulu yadhuqukum fi ukhra fa kun, ghamman bi dhanbi bakin ciki da takaici wani kan wani haka ya same ku tun da kuka saba wa wanda Allah mali ce na farko rabbul fawatun nadri wal ganima abu na farko da ya same ku shine bakin cikin kubucewar nasara a wajen sai suka kasa cin nasara suka kasa cin nasara kuma suka kasa samun ganima na biyu ghammun da ya sami su shine na alqatl wato ne kisa da suka samu wajara hasil nabi sai da ya zamanto bala'in ya shafi har annabi an masa rauni iz jara hafi waje an masa rauni a fuskarsa wa kasurat ruba'iyyah haƙorinsa na gaba aka karye shi saboda wani ya yi fada dutse kuma ya sami wannan duka tarihi yake bayyana wani wa hada fi hadhihi al-halat al-munhadith munhadith wannan ita ce hala wadda ka zama a wannan uhudun abin da ya faru har yanzu idan ka dai akwai inda annabin ya shiga ka je uhudu ko da yake ba kowa yake samun ganin wannan guraren har inda aka zo ana zuba mu annabi ruwa yana wanke fuskarsa in ka je gurin za ka samu wannan duka waɗannan abubuwa ga sunan uhudu amma ba nan inda ake kawo mutane inda kabarin waɗannan yake da jabalu ba ba ta nan gurin yake ba wani zai je har makka zai ka je sau goma ba ka je wannan gurin saboda gurin yana nan ne abin an kiwaye shi an koyar har inda ya tsuguna saman su dutse yana dan takura haka duk gurin ba su barke ba sun kewaye shi wannan fitina ta sakon Allah na rana ta ita ta kai ga manzon Allah shi ma kansa sai da musibar wannan ta ta bashi wannan shi ne babbar musifa da ta samu waccan al'umma a wancan lokacin saboda saba shi yasa Allah ya musu kashe ni in tudiqul ladina kafaru in dai kuka bi waɗanda suka kafirta ina da kan rajala karfe 11 yi matsala ka ke yawa ah, ubangiji yake cewa in dai kuka bi waɗanda suka kafirta to shi kenan za su rijartar da ku za ku koma tafafu ko a wannan duniya masu asara kankantattu balle a lakira kuma ya zama ta musibar ta fi hana sauraka a cikin waɗannan al'amura mutane su kiyaye ɗa'a da kwakwafan kasarai a rayuwa yana jawo musu matsala hakanan kuma dole mutane su koma su yi Allah ta ta wajiba idan kuna son su fita daga cikin kankancin da suke wannan shi ne sakon ayar ku daina ɗaukowa ra'ayoyin waɗanda suka kafirta ku zamanto su ne damuwar ku yau kuma hakan ake hakan ake a bukukuwa ga abin da yake faruwa a sauran wasu al'amura ga abin da suke faruwa shi kuma na dama bukatar ta kenan ka zama irin kowane mumini ya sani kuma kowace mumina ta sani ka yi ma Allah da'a ya yi ma Allah da'a ta nan ne kaɗai ake samun cin nasara idan ba ta nan ba ba za ka ci nasara ba sai ka yi ma Allah da'a ta yin nawa a yi kuma da ta gurin ba wani yanki da yanzu wato gila da zama